masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maharar studio kalangu ta hilin mata hilin mata shirin ne wanda ke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ta ɗiya mata wanda suka haɗa tattalin arziki ilimi da horo kiwon lahiya da zamantakewa yau shirin na hilin mata ya tattaki zuwa gundumar dogon dutse a jihar doso don mu ƙara kusantar masu mu na cikin jihohi shirin na hilin mata na wannan karon zai duba kan wace gudunmawa ce mata ke kawowa a game da tattali na kayan ƙasa musamman ma kayan more rayuwa al'umma da gwamnati girka saboda 'yan ƙasa. Daftarin doka na 17 na shekara 2054 na ranar 17 ga watan satumba shekara 2010 ya kayyade manyan gimshikan da suka ba jihohi da gundumomi damar cin gishin kansu dangance da jajircewa da kuma tattalin arziki da suka mallaka a game da kudaden da ke shigowa a cikin asusu gunduma na da damar girka ma'aikatu ko kuma wasu kamfanoni wanda za ta rinka kulawa da su kamar misali wasu guraren shakatawa wasu hilayen motsa jiki da raya al'adun gargajiya ko asibiti ko makarantu na ko yadda ayyukan hannu ko kuma wasu rijiyoyi ko kamfanoni ko kuma famfon burtsatse da kasuwanni da sauransu a jimilce dukkan waɗannan abubuwan more rayuwar al'umma da magabatan za su girka ya kamata su yi daidai da bukatar ta al'umma yankin ta nan ne jama'a za su yi amfani da su don kyautata rayuwarsu wannan kuma kundin tsarin tafiyar da kayan more rayuwar al'umma da tafiyar da gundumomi shine ya yi wannan tsokacin a cikin zummar shi ta kyautata rayuwar al'umma shin wace gudunmawa ce ya kamata mata su kawo a game da tattalin kayan al'umma ko kuma na gwamnati yaya ne suke gudanar da wannan tattalin wake da nauyin kulawa da wannan kayayyakin domin samun amsoshin wannan tambayoyin da ma'aso za su biyo baya a cikin wannan shirin ya samu ka gayyato muku da wato shugabar da'ira ta biyu ta dogon dutse cewa da uwar gidan asmana hajiya bibata muna tare da ɗaya daga cikin mata shugabanni a nan gundumar dogon dutse hajiya ya gudu bizo barka da su hajiya a tare da mu akwai wakiliyar ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata da kariyar yara wal gidan bukari maryama sannan kuma muna tare da fam ofaye wato ɗaya daga cikin mata wanda suke a nan gundumar ta da gundutse cewa da nunuwa muhammad baƙi mun gwada karɓi goron gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabin studio kalangu to madalla sai mu soma muhawarar mu tare da shugabar da'ira ta biyu cewa da walgidan asumana hajiya bibata shin ko za ku iya bayyana mana ire-iren kayayyaki na more rayuwa al'umma wanda gundumar ta dogon dutse ta kumsa a takaice. assalamu alaikum lalle da sunan komin in dogon dutse sai in ce akwai abubuwa da dama da cikin nan komin ɗin dogon dutse suke ba mu dama mata su more rayuwarsu da su abu dai na farko kuna gani likitoti ne kenan muna da likitoti kashi-kashi don saboda kamun a ce komi sai an sa lahiya gaba akwai likitoti akwai lakuna saboda mun san ke babu abun da zai ci gaba in babu ilimi akwai wuraye na neman kuɗi kamar kasuyin ne da sauransu da ya kamata ana kula da su mata su samu waɗanda ba su yi lakwal in ba kenan in suna sana'a su ma suna samu suna zuwa da dawowa akwai hanyoyi da yake ba mata damar zirganiya su je daga nan zuwa nan ka samu yadda za ka yi ka nemi abin da za ka tsira da rayuwarka akwai musamman wurare na ruwan sha tsalkaki to su nan Eh, wannan wurare da kuka bayyana muna ɗaya bayan ɗaya kamar ana iya cewa tun lokacin da aka girka su tun da misali ne ku ba mu cikin dubu suna a cikin yanayi wanda yake har yanzu matan suna iya ko kuma in ce al'umma tana iya amfani da su ta more da su kamar yadda ya kamata to lalle alhamdulillahi kaɗan ne na gayi cikin da yawa amma sai in ce lalle da lalle mata suna amfani da su yadda ya kamata saboda yanzu in ga hanyoyi nan kenan suna samun damar su yi balaguransu yayin da suke so ko da cikin gari ne ma kake ƙya sana'a ka kake zuwa kana dawowa in baka da aksai eh, inda zaka bi babu daɗi akwai likita kana ƙara sensibilizan su ma bisa kan duk abin da ya same su ka ruga ka ta likita ta saboda kakka zamna gida ka tsaya kana nan kana shan ciwo in ka ta likita kenan ciwon nan da gare ka za a examinan ka a san menene ya same ka a nemo maka magani to su irin waɗannan kayayyakin wani lokaci kamar misali kuka bada likita sai a tai wani lokaci cikin gidajen asibitocin a iske wasu abubuwan wasu sun ɓace wasu ga nan dai ba kamar yadda aka san su ba a da to irin wannan in ta na kamar wake da nauyin cewa ya kula da daidaita waɗannan kayayyakin aikin wa ya kamata ya tattala su lalle ana iske kayayyaki sun ya kamata cewa likita ta komin komin ta fara kula da abun da bai yi karhinta ba cikin likita kun san harkar yi likita akwai abun da komin take iya yi akwai abun da ya yi karhin komin daga bidije in komin akwai abun da komin ba za ta iya yi ba cikin haraka ya shahi eta ne ke iya yin wannan amma wanda bai yi karhin komin ba dan karami karami a takaice dai mu dai nan komin in dogon dutse in wani gyara na in wani mine ne dai muna tare da su muna biye da su sai da kwaha abun da bai hi mu ba bai hi ƙarhin prevision in mu ba lalle in sha mu Allahu muna taimaka cikin kan lalle da lalle a ce mata sun yi likita sun samu yadda suke so da tahiyar su likita in ka tai da ciwo ma ka hita dai cikin murna cikin ka samu lahiya mhm, mhm. to madalla mun sake dawowa kan ku shugabar da'ira ta biyu wal gidan asmana hajjabi bata misali na likita mun ɗauke shi ne a cikin misalai da dama waɗanda suke daga cikin abubuwa na kyautata rayuwar al'umma a nan dogon dutse in mun komo wajen bangaren naku cewa da hajiya ya gudu bizo kuna ɗaya daga cikin mata shugabanni a nan dogon dutse shin wace irin gudunmawa ce kuke kawowa ga waɗannan mata don ya zamanto cewa sun mai da hankali wajen tattalin waɗannan kayayyakin na more rayuwa da aka girka saboda su. Assalamu alaikum warahmatullah. Na gode da wannan tambaya da aka mini. Eh, gudunmawa irin wadda mu cikin matsayin mu na muna shugabanni zuwa ga mata da muke yi ita ce ta jan hankali. Saboda yau abu ko ka san shi in ya zan ba a jan hankalin ka sai ka mance. To wannan jan hankalin shine ko da wani lokaci magabatanmu mu kan kanmu suke kiran mu bisa jan hankali. kenan in sun kai mana jan hankali mu ma sai mu ma mata jan hankali tunda mu kan kanmu wani bi akwai abin da gashi mun sani sai mu yi kamar ma bamu san da shi ba sai mu shiga namu sha'ani mai da manya sun zo sun tambaye mu mun ka harga sai mu maza maza mu kuma mu hargar da mutane da abin ga in mun ka gyara shi daɗin mu na mu duka in mun ka bari ya lalace babu wani wanda zai tasowa daga wani wuri ya zo ya gyara mana shi har yau dai mu ɗin dai ne za mu tsaye mu gyare shi kenan da haka nan ne ake ta jan hankalin mutane ana kiransu suna zuwa kamar yanzu likita ga da ake ga haɗi sai a zo in likita ta yi dauɗa an ka ga alamun manevar ba su iya gyarawa ta yi musu yawa sai a yi kira mata su taru da su da matasa a taru a shiga a gyara saboda mi saboda wani bai tasowa daga wani gari ya zo ya gyara maka wuri kenan kai ne zaka gyaran abinka don duk abin da ka gyara haka yana zaka jin daɗin abinka eh, to a cikin wani ayyuka da kuke yi na wayar da kan mata shin kuna samun wani tallafi cikin wayar da kan mata babu wani tallafi tallafin da akwai shine ga lokacin da mu an ka horar da mu inda an ka kire mu an ka tsaishe mu an ka cewa rana ce ta horo kwana biyar kwana shidda har kwana goma kana horo to ana ɗaukar nauyinka na wannan horon da ake baka amma in dai ya to jan hankali ne za ka yi na a zo a gyara kayan jama'a kaya har da kai kana cikin jama'a kenan wani tallafi kake diba baka tunda kai ma kana cikin wannan kayan in ya lalace kai ma kana jin ba daɗi shi ke sawa baka diban a baka tallahi don ka zo ka waye kan jama'a a gyara kayan jama'a tun da waɗanda ka dibi su baka tallahin nan su kuwa ya basu amma in an ka zo an ka kiran gayya an ka ce a zo a yi aiki har yau nauyinmu yana bisa kai ga komin ita ce take kawo mana abin goron da za mu tamnawa don wani na nan in ya shiga wani wuri zuciya shirya take su suke yin dubarun da za su yi su sayo goro su kawo wurin su sayo ruwan sanyi su kawo wurin saboda duk waɗannan taimako ne na yin aiki kenan wannan nauyi ce take ba mu ce ta yi ba ita take yi gaban kanta da zarar an sa gayya komin tana kokari ta ba da wannan abubuwan saboda masu gayyan nan su kyautata rayuwarsu su yi aikin nan a gyara to mun gode sosai hajiya ya gudu mun dawo kanku nunuwa muhammad kuna daga cikin mata waɗanda suke zamnannu a nan gundumar ta dogon dutse wace gudunma kuke kawowa a bangaren tattali kayayyaki na more rayuwa al'umma misali yanzu an ɗauko misali likita akwai makarantun boko akwai wuraren motsa jiki akwai tituna akwai hanyoyi ku me kuke yi a matsayinku na mace ta gida wajen tattala waɗannan kayayyakin lalle shi lamari na tahiya da harkoki na tsabta na kula da haraka ai tanadi komai in ba yi tanadin shi ba ganin daidan shi duk abin da ka gani yau in ka canka baki ga hanya ba ka rabuwa shi jayewa ka kai don ka san ba abin kwarai na ba lalle da kula da tsabta tana da daɗi komai na na in babu tsabta cikin shi tsabta cuta ta ko cikin gidanka kake in ka ji sanin ka yi zuwa wanke shi za ka yi ka san in baka wanke ba ka jin daɗi shi yasa tsabta take da daɗi tunda komi na an kace an kawo shi na ai unhwani da shi ya kamata a gyara shi ko wani ya shigo sai shi ji daɗi amma an kama kaya baka gyara shi ba gobe ana karkarin kama su eh tunda shi kai ne an ka unhwanin kowa na kuma daraja tana karuwa ga wanda ka kawo shi amma muddo ana ka kaya ana bata su babu daɗi kuma ya zamanto ruwa na zub da ga hanya ba su da kyau suna ja mana illa tunda ka gani yanzu ruwa shara an ka a san inda aka zubdawa kuma ya zamanto mace ta cikin gida ki zan tattalin gidanki tunda tattale shi na kan lahiya in ya zan ba a tattali ga gida ko ga komi shi na kan matsala to don shi tattale shi ke da lahiya shi ke da kwanciyar hankali to madalla malama nunuwa muhammad mun sake dawowa kanki eh wakiliya ta ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da cigaban ɗaya mata da kuma kariyar yara cewa da madam bukari maryama shin ina so ki bayyana muna ku a bangaren ma'aikatar taku wace irin gudunmawa ce kuke kawowa a game da tattalin kayayyaki wa'inda gwamnati girka saboda inganta rayuwar 'yan ƙasa musamman makon mata. To, mu a fanni na ma'aikata kula da yara da ci gaban mata, muna wayar da kan mata a bisa kan su tsaya su kula da kayan gwamnati. su san cewa abu ne in ya ɓaci kowa ne ya rasa in ya gyaru kuma kowa ne zai yi amfani da shi don shi ko da yaushe lokaci zuwa lokaci muna tsara 'yan gurfaman don aje a wayar da kan mata bisa kan kula da haraka kayan gwamnati bisa kan likita lakwaloli hanyoyi musamman ma waga hanyoyin da aka yi sabi sai ban mu da komiti exact na a tsaya a kula da gyare-gyaren hanyoyi amma muna kira ga inmu da su yi kokari su sa muna mm, su girka muku wani kwamiti wani kwamiti yawwa don a samu a gyara gari komi ya je daidai saboda umfaninmu ne umfanin kowa da kowa ne to mun gode madan maryama isa ka mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyin wasu jama'a da muka tattaro dangance da kulawa ko kuma in ce da tattali kayayyaki na gwamnati wanda aka gindanya saboda muriyar rayuwar al'umma To shi in an ce tattale tattale na kuma a kasari an so ne ga mata bisa ga namiji tun da namiji shina iya cewa yanzu in ya ya ruga zai je ya samu ya kawo gida to mace ita ko wuri guda ne take kenan da ma'aikatarta da gidanta duk abu ne wanda yana son kula yana son a kula to tanadi in an ce tanadi na ina ji duk mutumin da ya riga ya gyara ya sani wanda bai gyara ba kuma kai ya ga kamar in yi wata wani ganganci na yi. to al'umma ce yawa shi ko in an ce al'umma abu ne wanda in kai kana samun lada heye da baka yi zatuwa kada ya to a ɗauki kayan gwamnati kamar kayan banza a'a kayan gwamnati ba na banza bane kaya ne waɗanda yake da su ne ake ta da ƙasa su ne kuma ake rayar da ƙasa da su kenan bai kamata a walakanta su ba eh gudunmuwan su kamar in sun ka gani yana da kyau in sun ka gani su hana wannan abu su tsawata in sun ka tsawata shi da ja in baka da gaskiya ko kai ne a direktar din wurin in baka da gaskiya kana gudanar da abun da bai da gaskiya eh, ba na gaskiya ba mace in ma ƙasa take gare ka in ta hito da wannan magana tana samun mutanen da za su kama mata ana yanzu kai da kanka za ka bari ai kaza kenan ko mace ce ta kawo wannan zancen ko kenan nan wannan wurin yana iya gyara eh to gaskiya ni a nawa gani gaskiya mata sun fi kulawa ma ga ayin kayan saboda mace za ta ɗauka kamar kaya nata ne tunda gaskiya mace ba ta ganin kayan ta wulakance na ɗakin ta ko wani venti ko tele ko menene ta bar shi dai nan ba tare da ko yara sun kunna in wa'adin kashewa tana zawa ta kashi to haka take ɗauka kamar kayan sai ta dibi kamar nata ne ba ta iya barin su wulakanci kuma wani ya kunna yayi ta shi ita tana zawa da kanta ta zo ta kashi saboda tana ɗauka kamar nata ne gaskiya mata ba su cika wulakanta kaya ba saboda yawan zama da suke yi gida suna da su tattalin su suke yi kamar nasu ne eh to tun da irin kamar haka ma'aikata an bar famfo kunne climatizer kunne ita ko mace tana jin zahin wannan abun gaskiya ba ta iya barin shi dole za ta kula ta gyara saboda tattalin ma'aikatar da kulawa da ita ko ba ko to lalle ni a tunani a cikin harkan kayan gwamnati ko kuma bangaren na yayin al'umma ma mata kamar su ne ke bada da gudunmawa cikin harkoki na duniya saboda tafiya ba ta yi sai da su kuma duk inda suke su suna kula da al'amura na yara ba na bata ba to amma ta bangaren aikin kayan gwamnati kuma mace ita tana iya Daga ga ana walakantar da wani famfo haka wani venti wani su kayan da rayuwa haka kuma shara cikin ma'aikata inda ta gwamnati ce su mata su suke kula da wannan saboda suna tattalin su yara komi komi da komi saboda su su ne tsafta jin da aka ce akwai mace to uwaye mata suke kula da duk abin da ya kamata cikin aikin gwamnati mu dawo mu ci gaba da mahaurata mu da muka saurari ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya mu koma bangaren naku eh madam lumayar madama asmana hajiya bibatu kenan kun ji ra'ayoyin jama'a da muka saurara me zo kara mana akai to alhamdulillahi lalle mun ji ra'ayoyin jama'a duka ra'ayoyin da mun ka ji lalle suna da kyau haka nan ne ba su faɗi wani abba da ba shi ba sai dai yalla ƙari in mun ƙara bisa kan ra'ayoyinsu sirtu zancen tsabta lalle tsafta tana da mahimmanci sosai zuwa ga mace ta sa tsafta in aka tai wurin aikinki a san akwai tsabta an san mace tana nan wurin nan kaya na gwamnati ana so a tanada su saboda kowa ya ci unhwanin shi in wata huta ce ka bar ta a kunne ko ta biro ce ka ce ba ni ke biya ba ya kamata ka tanada in wasu ruwa na ya kamata a tanada in wasu hanyoyi ne ya kamata a tanada su a share musu dauɗa a bar zuba ruwan dauɗa bisa hanyoyi yanzu kamar nan komin mu ga guduran nan ana ta mana ko ina amma sai ka gani wasu sai su ɗauko ruwan omo su zo su zuba bisa guduran inga da ake yi bai kamata ba sabili da mi yana saurin kashe guduran inda za a yi kenan abu in ya zo ya kamata ya zanna kowa kowa ya umfani da shi akwai gototi da ake na ana yi gota ba a yi ta bane don a ɗauko shara a zuba ciki an yi ta ne don ruwa su biyo su kulala yanan da ya kamata a inda na gari na kowa ya taru ya sa hannun shi ya kamata a gyara mm-hmm. insha Allah madam asmana hajiya bibata shugabar da'ira ta biyu madam eh, ya gudu bizo me yanzu ku kara muna a game da abin da muka saurara kan ra'ayoyin jama'a bisa mudu inda muke tattaunawa akai to wanga tsokaci da mun muka ji na waɗanga mutane na tattalin kayan gwamnati kayan gwamnati in an ka ce gwamnati an ce kowa da kowa ba wai macen da take zuwa aiki a'a har macen da take gida tana cikin gwamnati saboda abubuwan da gwamnati ya kaya girka bai karkare ya ce ai wadda a gida ba ta aiki da su ba kenan hannu da agida dan mu da agidan waɗanda kansu bai waye ba sun ma na bisa kai ga waɗanda kansu ya waye suna aiki bisa wurin nan kenan mu da agidan nan zamne mu na ya kamata a ce mun ja ra'ayin juna in ka tai ga wuri ka iske kaya ne na tattalin tahiya to adana su ka tattala su ka gyara dan in sun ka lalace babu wani wanda zai sa hannun shi aljihu shi ɗebo shi gyara ko ko shi so sabi kenan gara a kiyaye madalla mun gode hajja ya gudu eh nunu nunu muhammad kin ji ra'ayoyin mutane bisa kan tattalin kayayyaki eh, me za ku kara mana akai to shi dai duk ko bi an kai tanadin shi an kai tattalin shi da za a jin daɗi kuma kayan gwamnati ba kayan kara zube na ba kayan nan da ku gani mu na an ka kama da mu yau yaro an ka tai kun gani gisa tabulu komi aza shi kai kenan in an ka ce an ka bata gobe shi na azawa to don shi na komi abin da gwamnati ya kawo ai karkarin mu uwayen ɗaya mu tattale shi kuma duk wanda a cikin ma'aikatan nan shi tattale shi kan zuwa bayan ɗaki da ya raga zuwa a rika tsabtata shi ana share shi to komi na na na lakwal na gwamnati ya kamata mu sa hannu bui mu da fifi mu manya a zan kula da shi ku mu sannin lakwal ku zan kula da shi mun gode eh. nunuwa muhammad <laughs> madam bukari maryama kin shi ra'ayoyin mutane me zaki kara mana kai. lalle na saurari tattaunawar da suka yi mhm. bisa kan kula da kayan gwamnati abun da suka faɗa gaskiya ne shi kayan gwamnati da kake gani kamar yadda ya gudu ta faɗi ba kayan mutum guda ba ne kayan al'umma ne duka gaba ɗaya kenan mu mata aka ce tarbiyya daga gida take fara sannan ta huta waje tun daga gida mace an san ke ce mai tarbiyyatar da yara tun da ke ke tare da su ki kwatanta musu cewa kayan gwamnatin nan ba kayan aji a bata ba ne kayan a tattale su ne domin amfanin duka kowa da kowa ne sannan in aka je na ji suna zancen eh, maza suna barin climatiseur levanti c'est vrai da gaske ne maza namiji ba ruwan shi ko da kalilan cikinsu suna ankara suna, suna kulawa mai kalilan ne amma mace fisibilla ta yi kulawa basu ita tun daga gida abun ya zame mata kamar jiki ta riga ta saba kenan ko ina ba ta iya walakantar da kaya dole ne sai ta tsaya ta bi su ta tattale su mun gode sosai maryamu nuhu wannan ma zai sa in yi miki wata tambaya ta gaba shin irin wannan saƙon da kuke isar ma ga mata shin a ganin ki mata suna ganewa suna aiki da su a game da tattalin wannan eh to alhamdulillah akwai mata da yawa da muke gani wallahi suna aiki da shi tunda yau in aka je aka wayar da kansu gobe in aka koma wurin suv za a ga gaskiya akwai can shi kenan abun sun yi aiki da shi to a gaishe ki madan bukari maryama hajiya ya gudu bizo shin ku a ganin ku irin wannan sakon da kuke kai ma mata wannan waya da kan da kuke musu na cewa statil wannan kayayyakin suna aiki da shi ko kwarai ku suka aiki da shi suna aiki da shi don ita mace da mata saba da tattalin kaya kenan in an ka nuna mata cewa ga kayan dama can da ake kwadamta musu ai saboda jahilci ne yasa suke raba ɗai biyu sai su ga kamar wanga kayan ba nasu bane to amma in ka jawo hankali an ka kwatanta musu kun ga wanga kaya ba na mer bane ba na prefe bane ba na doktor ɗin gidan likita bane ko na wani mushan kalas ba naku ne ku duka jama'a gari kenan ku sa hannu wurin tattalin su wurin adanin su in sun ka gyaru ku na ga jin daɗin su in sun ka lalace kuna abba ku jin daɗin su saboda in ya riga ya lalace wani na annan mai zaburwa ya zo ya kawo muku wani ku yi unhani to shi ke sawa suna unhani da wannan tunda deja su sun saba da su tattali nasu amma sai zamanto da yawa cikin su waɗanda azam na gida ba su gane da ai kayayyakin nan ma da a cikin bariki bariki ko ina da ko ina har su kansu suna cikin nasu na ba to shine yasa ake ƙara musu horo na su san su ma nasu ne yadda kuke adanin naku na gida to waɗanga na cikin barikokin ga da na bisa hanyoyin ga da na bisa kasuwannin ga su ma naku ne shine ake kara musu amma da ba haka nan ba dama sun saba da tattali sun saba da su adana mai amma ana jayo su ne da a ce musu yadda kuke tattalin naku na kanku nan gama na naku ne na kanku in ya lalace ku ya lalace to shi yasa suke doka to madalla mun gode sosai hajiya ya gudu ka mu ci gaba ina ganin isa sai mu saurari tarihin adama bako wadda ta kasance a lokacin da take cin aikinta jaruma ce a fannin ma'aikata mai kula da gine-gine cewa da travel public a yanzu ta yi ritaya ga tarihin da mu saurara. yar shekaru 64 uwar gidan abba manzo adama baku muhammad mahaifiyar 'ya'ya biyar ce bayan ta kammala karatunta na firimare sakandare da jami'a malama adama bako kwararriya ce a fannin fasahar gine-gine ta yi ritayarta tun shekarar 2019 bayan shekaru da dama tana hidima a ɗakin gwaje-gwajen ayyukan jama'a aikin da take so sosai. ta mana ƙarin bayani. Abin da ya sa ni dai na je na yi aikin travel public, baka mhm. na yi sere dai kenan kamar dai sere scientific ne. Mhm. Kuma tun ina college na gane da hankali na ya yi komawa wajen justement irin dai kama aiki dai na hannu haka ilimi scientific wannan ne na gane kai na na son irin wannan aiki to yanzu da na yi bak shawara gida dai sai wani yaya na ya ce mini akwai wata lakwal eh, ni na ba mako hmm. ya ce ki zo nan abin da kike so ki nan can za ki samu ki sai Allah ya zaba mini eh, kwalkin Cote d'Ivoire na yi shekara hudu na fito da diplom na injiniyar. na gine-gine mm, amma da na zo ministar kinmu na ekipama lokacin kuma na kwatanta kuma har yanzu dai inda zan yi aikin hannu zan hita intention ce shine nake so sai aka kai ni kamfanin laboratoire national na travaux public eh, da na zo an sa ni director kin etude don ka na fondation ne sai mu tafi bisa filin da za a yi ne mhm. mu yi aune aune eh, shanti na na harin da na yi shine wanga grammar shekin yami lokacin grammar she ya toye za a sake gina shi da aka tura ni son shi kuma mhm. fita muke mu je mu wuni tare da tare da abokan aiki akwai injina muke auno karhin kasa in muka yi kuma mu zo nan laborator kuma a auna sai a diba a gani a ce to wanga wuri ga inda za a aje foundation wanga wuri ga inda za a wa uwar gidar abba manzo adama ita ce mace injiniya ɗaya tilo a lokacin ta ce ta fuskanci matsaloli amma duk da haka ta dage ta fuskance su ta kuma ce ta gamsu da aikinta Eh, to kalubale da matsala ba a rasawa in ya zamanto ka zo wuri ka iske maza ne mhm. suka fi yawa maza suka fi yawa da na zo wurin a sunan injiniyar da engineer dai ni kadai ni ce mace ta fari nan dole eh, mazan nan suna sa ka gaba mhm. su gane su ce wanga menene za ta iya yi akwai wanda suke gwada ma ba su ma san aiki da kai sun yi son su yi aiki da maza warin su amma in ka tsaya ka gwada musu aikin nan da suke iya yi mhm. kai ma kana iyawa to dole sai su baka lafiya sai da na yi aiki kamar a ce kokarin da zan yi zai lumka nasu Mm. tunda wani bai su za su zamana ma biro ne su tura yara su ce ku je ku auna mana ku kawo amma ni ban da daman yin haka nan gaskiya na ji daɗin zaman wurin ko da na zama director cikin wurin ma'aikatan duk sun amince da aiki na to tun katuro zikin nan nan nake director sai 2008 ministan da sun kai ta zauwa tunda ba ministar guda ba ne. wanda sun kai ta zauwa sun iske ni wurin sun yaba da aikin ne sa suka bar ni wurin a lokacin da take shirin shiga ritaya malama Adama Bako Muhammad ta zaɓi mika ta ga al'umma inda ta buɗe cibiyar koyar da aikin hannu da makaranta a shekarar 2017 da shekarar 2018. Na buɗe Centre de Formation, to na so da cikin Centre de Formation kin nan nawa kamar musa a gwada a yi mekanik a yi batiman kin a yi dai wasu ayyuka dai haka dai eh, na hannu da yara za su yi. To amma sun san sha'anin buɗe lokal eh, to sai ba mu samu muka kai wannan matsayin ba amma santar kin yana nan santar ne inda ake koya ma mata ɗunki da da wani dahe dahe da wani makiyaji haka kuma ana koya musu informatics eh, akwai makaranta ta primary muna koya ma yara daga daga maternal mhm. har zuwa cmd yasin abba manzo dan adama bako ya yaba sosai da jajircewa da ƙoƙarin mahaifiyarsa. Gaskiya tun yarintanmu mun shaida da ƙoƙarin da take yi tun da tun ina yaro take directrice tun ina CE take directrice kin laboratoire na travo public har na ida primaire ki na elevated function mun shaida da ƙoƙarin da zai zama yi. Mun mm-hmm. ba mun kaɗai ba mutanen da ta zama aiki da su babu guda amtuka da mu muka sani wanda ya taɓa ce mana a ah, ga halin da ta yi wanda bai kamata ba ko duk wanda muka gamu da shi da sosai mhm. wanda ta zama aiki da shi kullum sai dai ya yaba aikin da ta yi. Babu wani aiki da za a ce wannan na maza ne ko wannan na mata ne. Aiki in dai aiki ne na wanda yake ganin zai iya ne. In ji uwar gidar Abba Manzo Adamu Baku Muhammad idan mace na da iyawarta babu dalilin da zai sa a ce ba ta yi abin da ake kira aikin namiji ba. Mun saurari dai tarihi wato na Adama Bako wata wadda ta yi zama ko kuma in ce injiniya ta farko a bangaren gine-gine a nan kasar Nijar. Madam Lumera, Madam Asmana Hajji Abibata, me zaki kara mun a game da tarihin na Adama? To game da tarihin Adama sai in ce ko ban santa ba dai ina jinjina mata. Ta yi aiki irin yadda ake tamuwa aiki irin na maza da suke yi tun da kun san sai a ce ba aiki don mace take yi ba ta yi aiki na injiniyar na gine-gine vraiment sai in ce ta yi kokari allah ya saka mata da alheri kuma allah ya biya she ta muna fatan mata su ɗora ganin ke babu aikin da ya bayi mace mace in ta riga ta yi niyya duk iyakacin aikin da namiji yake iya yi tana iya yin shi kuma muna roƙon mata su sa niyya su sa ƙoƙari allah ya kama musu babu aiki bara bara a ce wanga aiki na mace ne wanga na namiji ne mace in ta kama aiki ma tana yiwa ya yi unhwanin al'umma da aikin da namiji zai yi mata kenan su barkwanci su tahi tsaye ga kansu wani irin aiki suke yi sun gani injiniyar ce ta gina wagga kenan ko mine ne ana iya yi in dai kana da niyya kana da kuraji Allah ya kama amin ya Allahu maganar mu ta ƙarshe yi mu tattara shirin kamar madam lumera wace shawara ce ke gare ku don ya zamanto cewa mata sun ƙara himma bisa himma da suke a da wajen tattalin kayayyaki na gwamnati masha Allahu da dai sunan komin ita da sunan duka gaba ɗaya da sunan ni ina mace ina fata a ce mata duk inda suke su zama tsintsiya maɗarmi guda su gama kansu su yi aiki su gama kansu su tanada kayayyaki da ya shahi na gwamnati saboda ba na gwamnati ne ba na al'umma ne a tanada su a gyara su a nemi ci gaban mata ta ko'ina to madalla mun gode kwarai da gaske hajiya ya gudu bizo kun saurari tarihin wato adama adama bako shin me za ku kara mana akai to madalla masha Allah na gode to ita dai adama bako tana wurin ajinjina mata ɗari bisa ɗari tunda injin in yanzu ne sai a ce yanzu ilimi ya zo ma mutane da husahohi daban-daban na mata su tashi tsaye shi kaza kaza amma ita tun lokacin ma wannan ilimin bai zo ma mutane ba har ya zo mata har ta aikata kenan tana wurin a jinjina mata ɗari bisa ɗari kuma mun ƙara jinjina mata yanzu abin da muke fata shine jikokinmu da ƙananan ɗiyayyaninmu da annan suna karatu kas su yi zamne su yi dibin sai su ta su yi karatu na takarda su hito su samo diploma na takarda an wuce wannan wuri a yi karatu karatun da zai kanka ka kware bisa aikin ka na hannu duk aikin da ka ga namiji ya yi na hannu ne wanda hannun shi ne zai safarta shi ya samu abincin da zai ci na kalaci mace tana ita ta zargi ta ita ma ta yi shi shi muke son yanzu mu masu tasowa da jikokinmu masu tasowa su yi ƙoƙari aikin nan da maza ga ganin mata ba su iya yi tunda akwai shi duk cikin lakononi ko ina karatun da za ka yi in kai karatun ka ka kare ka ka shiga cikin aikin da za ka koyan wata sahara dan ho yanzu aiki da takarda ita dai bai yi don ke ke samo baka ko ke ke brevi ke samu ke samu baka kina kina ruwa tunda ordinator ya kashe komi sai shi zo shi aikin mutum hamsin ga ini kenan ku ba doka ɗauka kike kada ki take bakin aikin ki ke ɗaya inin ki amma in ki wata takanika nan ki iya ki samu wani aiki can na daban ke mace wallahi ke samu abin karuwa mai baka ɗin nan sai ke gida da mota bai sai makai ne keke ba shine muke ta kokowa ko da wani lokaci yaranmu da jikokinmu muna cikin su muna ba su kokari muna ca su kokari dan nan college technique nan dogon duci an ɗauke ni faran da yaran da sun ka fara zama gidana ba ma ɗiyana ba ne daga ƙauye an ka kama su yaro shidda ni kama ce musu wallahi su butsari to wallahi alhamdulillah suka zo su duka electricity ce lokacin nan sauran ayyuka ba su zo ba sun ka ɗoka yanzu haka duk suna yamai sun yi baka yau da shekara biyu biyu sun zage da ecid bisa kai ga nijelek alhamdulillah ya haisu tsaga takarda jikanya ta da kaina da agare ni da Allah ya sa ta ta yi wannan kwaleji din ni ce mata to ta ki ɗauki magyariya mota yanzu bana breve za ta yi gyaran mota take yi yanzu haka ko ga tele ake zamna in ta ga an kwance mota sai ki ji ta ce tsarin karfan ce ne ya duka na san inda aka maishe su ni ce botsare wa ya ce ke yanzu duk baki san baki ga abin da zaki sa ta ba ce sai ta yi gida da mota baka sai keke ba <laughs> Ni ce nice Ni ce nan dogon duce a ji sunan keta a ta farko jiya jiya gama tana hada min tace kalasa din mu mu biyu na mata a cikin mekanik din ga gudan ma tana nan tana son ta kubce ta kiya ni ce to ke baki da makubta butsare in ina da rai in ga wannan unhwani in ba ni da rai na baya gare ni su gane shi amma yau dogon duci ke hito an kace ga kike ce ma'aikaciya mota ni ce alfahari ne gobe wasu sai su yi alfahari da ke eh tana nan kuma tana yi to madalla mm. Allah ya taimaka amin summa <laughs> madalla nunuwa muhammad me zai ku kara muna kan tarihin da muka saurara ita dai wagga mace mata kuma Allah saka mata alkhairi kuma ubangiji Allah aikinta da ta yi unhanin kowa na tun da mutane da dama sun karu cikin aikinta kuma Allah shi ƙara ɗaukaka mata kuma Allah shi ƙara mata jagora kuma da ta yi ta kuma Allah sa ta zamana lahiya ana na ana unhani da aikinta jarumata ga ajinjina mata to madalla mm. madalla mm. nunuwa eh madam bukari maryama kin shi tarihin adama bako engineer wadda ta kasance injiniya a fannin ayyukan gine-gine na saurari malama adama mhm. tun daga farko har ƙarshe ni na ji daɗi kuma vraiment je la félicite mhm, mhm, parce que ta gwada muna aiki mace da namiji kowa yana iya kowane aiki aikin gine-gine take yi ko kuma ta zo har ta zama babba kenan yau ƙasanmu ta nuna mana cewa aiki babu ga na namiji ga na mace kowa yana iya yin aiki kawai sai la volonté niyya ce da ka sa niyya komi kana iya yi vraiment ni na ji daɗi da ita et qu'elle soit un bon exemple pour toutes. <laughs> to madalla madam bukari ta zamanto misali ga kowane mata ko to insha Allah duka duka dai nan muka zo karshen muhawara amma kafin mu sallama ina so in ji ra'ayoyinku na karshe shin me ya kamata a yi dan ya zamanto cewa mata sun ƙara mai da himma wajen tattalin kayayyaki na gwamnati hajiya ya gudu har wa yanzu dai horo ne da jan hankali dan da inda akwai jan hankali in akwai jan hankali ga mata ba su samancewa tattalin kayan gwamnati tattali ne na kaya na gidajenmu sai mun tattale su ne muke jin daɗi tunda duk abin da mun ka tattala ya zama namu ne ba mu zuwa roƙon bida ga wani da namu ne za mu aiki kenan har yanzu muna da jan hankali ga mata har gobe kuma muna da jan hankali ga mata da su kiyaye su tattali kayan gwamnati ka a ce wai don wata hasala ta gama ka da iko kana son ka ka yi marshi ko ka yi wani abin ganka ka ce ka biyo bakin kasuwa ka iske kayan yan kasuwa ka yi ta ribda naka ne duk abin da ka bata cikin jikin zai hita in ka zo ka iske shaguna ka samu su cikin jikin ku za hita tunda ba ta yiwuwa na ka zo ka iske kayan mutum ka bata su motar gwamnati in ka iske ta ka samu tauta ka kone har wa yanzu cikin aljihun kuna za ta hita a sayi ta kenan kayi banna ka mai da hannu a gugu baya kenan mutane su kiyaye kayan gwamnati kayan kowa da kowa ne da ke wanda kike zuwa aiki da wadda ba ta zuwa aiki in an ka ce wanga abu na gwamnati na to ta kiyaye shi ya zama na kowa da kowa gwamnati ta shahi kowa da kowa ba sai wanda ke zuwa biro shi aiki ba har wanda a gida in an ka ce gwamnati shi ma gwamnati ne menene a gwamnati jama'a eh to taron jama'an nan shi taru shi na kayan jama'a shi muke son jan kira to mun gode kwarai da gaske hajiya ya gudu eh hajiya nunuwa nunuwa muhammad mice ce shawarar ku a game da eh, tattalin shawara ta guda ta gwamnati ya kunshi kowa da kowa kuma abin da duk gwamnati ya kawo na mutum duka na sai ku tanye shi ma murna kuma ku godiya ku gyara abin nan saboda in kun ka gyara shi kanshi ya ji daɗi kuma iyalinku a ciki sun ji daɗi ko wani ya zagaya ya iske kai horin na ana tsabtata shi ana gyara shi kun ga sai wani shi koyi da ku amma in ya zamanto a kakaya su za an fagai ba daɗi na ba mun walaƙaitar da kanmu da ɗiyanmu. <laughs> To mun gode. Alaikum salam rahmatullah. Menene abun yi don ya zamanto cewa mata sun ƙara mai da himma wajen tattalin kayayyaki na gwamnati? Madam Bukari Maryama ta ma'aikatar da ke kula da cigaban mata da tattalin yara. Mhm. ni a gani na abun yi shine kamar yadda ya gudu ta faɗi mhm. la sensibilisation wayar da kai do mhm. temps en temps ba a ce ai ta yin shi ko doshe ba me ana iya cikin wata guda a ɗauki rana guda wadda za a tara mata a ja musu hankali a ja musu hankali saman kan tattalin kayan gwamnati don komi mace ce in ba mace ba gyaran gari gaskiya <laughs> suna taka rawar gani eh kuma ina kira ga commune le maire mhm. su yi kokari su sa 'yan komite da fam mhm. komiti na mata mhm. wanda za su dinka tsabtace gari suna gyara hanyoyi suna shiga gijiya-gijiya sai sa karce ko yawa eh yawa suna kula da tsabtace duka hilaye da gidaje Mm, to madalla to mun gode sosai madan bukari maryama ina ganin cama dai abin rikewa a nan dangance da mahawar tamun shine su dai kayan more rayuwa al'umma da jama'a ke ce musu kayan gwamnati kaya ne da ya kamata a ce kowa ya kawo nashi kokari don a kula da su saboda kaya ne na amfanin jama'a ginin ya kamata mata wanda aka sani tun can farko da kulawa da tattali su ƙara nuna bajinta wajen kulawa da tattalin waɗannan kayayyakin a kowane fanni kama daga kayan aiki ne na asibiti makarantu ne wuraren shakatawa kasuwanni doshin dokar horo da sauransu duka dai ya kamata a ce mata sun kara ba da kokari wajen tattalin wannan kayan a madadin bakin namu cewa da shugabar da'ira ta biyu walgidan asmana hajiya bibata sannan kuma da ɗaya daga cikin mata shugabanni hajiya gudu bizo da wakiliyar ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata a tattalin yara madan bukari maryama da kuma nunuwa muhammad fam ufaye ko kuma ce daga cikin mata wanda suke zaune a nan dogon dutse amadadin kowa da kowa isa lalu da ta taimaka mana a can kan na'ura ni hawa usman nake mana fatan alheri sai lokaci insha allah a yanzu kenan sai in bar ku tare da shirin namu na matso kiji matso kiji matso kiji matso kiji matso kiji matso kiji matso kiji tuwonki ya yi daɗi ha haka kika iya tuwo na gode aikin sai aka ce girki ne ai babu kamata <laughs> ko kuma ya battaji a ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya i kamar gidanki kike hmm. hiyeyi subhanallahi me nake gani gambi gambi mine ne mi aka yi wallahi kin bani tsoro mine ne. me wannan kicin kin naki ban gane ba nyanyanyanyanyan me nake gani a gabana haka ke a'a ke me kike gani hm. ba komai wai ke kina da hankali ma ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki duba wannan saltan da Allah ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba mm, mm, mm, duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne heyai duba kwanoninki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama dan Allah dan annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya mm, mm. wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki ƙaƙa rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lahiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in, kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, ƙyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsabtace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari. zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma odijavel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji gambi kina bani takaici in an ganki ga kinan tsaf tsaf a waje amma kicin kinki takaici mm, Allah abun takaicen kuma ya ma wuce nan hmm, to ina sauraron ki miye sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu kwari cikin kicin ina kinga Za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare yayi bani maganin ni Bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi. A gaskiya ba abu bane mai sauki, akasin haka aiki ne mai yawa, amma ana iya amfani da bicarbonate, farin vinegar ko kuma lemun tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri. don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙyoya ba wani cewa ka gashi. to abin ta bakin ki da sauƙin yi amma dai na san da dowa da an ka yi sai na kama jikina sai na sa kuzari saboda tana yiwa a ce kullum da an kaga cin abinci zan yin shi kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki heta cika gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura da ya hiye mikin ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi gida ke bude baki sai san kishi